Allah ya kare mu da daga bauta ko wace iri da har yanzu akwai bauta ko gane ba ba wai irin waccan ta Nijar ba wadda ya suka yi tsakanin su da azmina a'a ai yanki da nashin bautar da mutane ya suka don wanda aka kama an ga ce sai sai za a yi nawa yan wani za su sayi ya zan bawa kenan nawa kun ka saye in ba ku saye ba za mu kashe shi ko mu sai samu wasu muna roƙo Allah shi muna kariya bauta ba ta da shi. ba ta da kyau wa in lam yakul lahu waladun ma'ahu fi kitabatihi warisahu sayyiduhu in kuma ya zam dama bai da ɗaya shine ya tsora wa kai ne fansa kuma bai yi da bayan fansa ba ya rasu to duke da ta rage ta mai gidan shi ne sai ya gadi wannan dukiyar bai da jayayya da kowa don bawa yan uwa ne ba su gado shi uwa ne ba su gado mai gidan shi shi ke gado dukiya wa man aulada amatan to sai magana ummul walada kuma wa man aulada amatan wanda duk ya haihu da kuyanga ko ba haihuwa lahiyayye ta yi ba ko bari na ta yi in dai har ta ɗauki juna biyu bai wannan daga mai gidan nan ta yi ɓari ko ta haihu ɗan ya mutu ko yana nan to ita aka ce ma ummul walade to irin wannan kuyangar abinda take jira kawai in mai gidan ya mutu ta zama ɗaya shikenan haihuwa ta ja mata alheri na samun zama ɗaya kun ga alherin haihuwa kenan ko haihuwan wannan ita jajjawa mace saboda ta haihu da mai gidanta kuma abinda ta haihuwa in yana da rai ɗana ya gada uba ne don uba ne ɗana shi ma wannan abin aka haifa shi ma ɗani ba ba wa mutum da ta haihu ɗa to ya kamata ta canza daga zama baiwa ta kama hanyar zama ɗaya tunda dai har ta haihu ɗa ƴantacce ko ɗaya ƴantatta shari'a ta ce to kuma zai har mai gidan nan ya kusance ta tana koyan gatai kuma ta haihu ko da bari ne to a jira lokaci kawai in mai gidan nan ya faɗi to ta zama ya da mai gidan nan ya mutu ta zan ya amma falahu an yi a min hafi hayati amma shi mai gidan nata yana da damar istimta'i da ita a cikin rayuwa ta yi. an san istimta'i ko wato ko sumbanta ko haɗa jiki ko abin da ya kama da wannan wato ta kumiyar hi ba da mamati amma in ya riga ya faɗi ya kwanta dama ya mutu to ana ɗaya ta wannan kuyangar da ake shawun walada daga dukiya ta an gane daga dukiya shi haka ita dukiya ta sai ali sauran sauran dukiya ta yi ita ma sai a ce to keke zama daya ban sani ba malam zai yi bayani idan ana bi ne bashi ga umu walada to ana sai shi ta biya bashi hmm? ana sai shi ta biya bashi tunda bai da wata dukiya sai ita ko ko ɓangaren nan na yancin nan a rinjayar da shi ko ana bi ne bashi masu bashi ko su yahe ko su ci gaba da bi a gaba ko da kiyama na shari'a ta ba ta dama cewa lalle da mai gidanta ya mutu ta zama daya hmm. to shi ko bashi ta san haƙƙin wani na kuma an ce wato bashi hammun bille ne wa gamun bin haji in mutum na raye bashi na hana mai kwana sannan in ya mutu kuma to bashi na hana mai kwanciyar kabari cikin lafiya da da aminci ya sama annabi sallallahu alaihi yake cewa idan wani ya mutu sai ya tambaya shi ana bi ne bashi na hankacewa ba a bi ne bashi sai masa sallah an ka ce ana bi ne bashi to ga farkon al'amari sai ce to sallu li akhikum wa dan uwan ku sallah amma da baya da aka samu dukiya gwamnati na da dukiya akwai baitul mali da nauyi wanda duk yan mutu yana bi ne bashi a ce to wa zai biya mishi yan uwa ne sun ce za su biya shi kenan in kuma sun ce ba su iya biya sai annabi ya ce to ni zan biya wannan bashi kun ga bashi yana da nauyi ko shi ko yana da muhimmanci ga shari'a shi yasa shari'a musulunci ta ga hanyoyin da ake ɗaya wata bayi a rage bauta ba bauta take son a tabbatar mutane ba bayi sun yawa ba don haka shi yasa ka ga mukataba ga mukatabu ga mudabbari ga mutaqila ajalin ga kafara kafaru katalin to kafaratu lamini kafaratu zahari sannan ga ma ko babu dalilin komi mai gida ya sha iska ya ce ba na wani na ɗewa taka ana son haka saboda ka musulunci yana ƙarfafa a ɗewa ta bayi to da yake babu bayin mu je gaba mu kai gaba malam ya ce wala ya juzu bai oha ita umu wala daɗin nan ba ya halatta mai gidan ne ya sayar da ita wala lahu alaiha khidwa kai hadda aikin boye boye bai sata bai sata hidima an gane ko ta doki girma fa ta doki girma tunda dai har ta zan ummu walada ba haka ba a ta yi muna wanke wanke ko yi muna shara a shi dai abu gudana an ka baya dama da ita shine istimta'i wala galla eh? Eh, ai ba ta wada zama ɗaya ba kuma ba kishiyata ta ba ita ba a raba babu raman kwana gare ta ba ta da raban kwana eh, amma kuma halattattarsa ce dama hanyoyi guda biyu ne mace take halatta ta hanyar aure ko milkul yamini to ta ya mallake ta da dama ta <laughs> to eh, in ya yi ta nan bai daidai ba eh, amma dai ita ba rabon kwana gare ta ba amma an samu wata faraga ga gane ko an samu wata faraga na sannan a kira ta istimta'i da ita to kaga in ya zan mata ne na aure ba ku samun shi ita koyan ga ɗaya ke samu ai kaga bai daidai ba tunda har da matan an hana ya karkata zuwa ga guda mata auren an hana ya karkata ga wata su ban wasu to mata yanzu sai su sai su hole su taka da karki babu koyangi balle a ja musu koyangi a ai musu abin ga ai musu kishiya don su ma sun zan kishiyoyi ko ba hon so ga wata bakwaya da kuma gata wato ya halatta gare ya keɓanta da ita ita wannan kuyangar umul walada a cikin wato ko falonsu ko kuma wani wuri da ya kamata ya yi magana da ita ko kuma ya dibe ta ko ya abin da ya istinta idin yana yi kuma sai dai su harara amma kasan sai sun sai an sha harare ko eh? in sun sani suna hararawa eh awo wasu ma suna yarda tun da koyon gata su ba ta kashi an ka dai ba kishiya yan kare na da ita a ce bari a ba ta kashi don me da ta aure mai gidana eh ya za ta taho gidanmu don me da ta zo ta aure mai gidanmu saboda haka kaga ana iya samun wannan matsala amma ya shi mai gida shi zai kare mutuncinta ya zuwa da idanu ya ce kwattaba ta ya gane kure ne to wala gallatin kuma ba ya da damar ya samu galla gare ta abin da ake ce magallatu shine ya bashe ta ta yi aiki boyi-boyi a kamai kuɗi gane ko kamar ya bashe ta tana girki wani gida ko kuma tana zan kai musu shara ko wanke-wanke ya haka kuɗi ya amsa ya kashe baya da damar ya haka walahu zalika fi ha min gairi amma yana da damar a yi masa hidima ko kuma ya ba su a yi aiki ya karbi kuɗi in ku nan tana da ɗaya wato ɗiyanta tun da ɗayan wana su mukamin su bai kai osu ba amma in ɗiyan ba shi na ba an gane ko don an ce in mutum na da kuyanga wadda umul walada tana iya ya sa ta istibra'i ya bashe ta aure ga wani ya bashe ta aure ga wani ko kuma kahin ma ya rike ta umul walada ya kusance ta ta haihuwa su ɗaya can wani wuri to wayannan ɗiyan nata in ta samu ɗaya wuce su ma sun zama ɗaya an gane ko sun ci albarkar haihuwa da baiwa ta haihe su ta zama ɗaya su ma sun zama ɗaya wa huwa bi manzilati ummi shi dan nan matsayin uwa ta yake fil aitiki wato wajen wuce. ɗiyauci ta utako bi aitiki ha ana ɗaya wata ɗanta tare da wato ɗaya wata ta da ta zama ɗaya shi ma ya zan Thank you. Eh? Hmm. Eh, yanzu koyan gate ta tana koyan gate sai ya bashe ta aure ga wani sai ya haihu da ita bayan aure ya mutu sai ya ga shi ma koyan ganin tashi yana bukatar ta sai ya shafe ta kuma ta haihu to kaga ta ta zama ummul walada san tana da daya kuma bayi ne na to in ya mutu ku yangan nan ta zama ɗaya waɗancan ɗayan nata tare da ita sun zama ɗaya haka nan tana da ƙila kursiyarta ya so ta koyanga ya mallake ta ko an yi jihadi ya mallake ta sai ya kusance ta ta haihu to tun da ta haihu ta zan umu walada to sai ya zan da baya ya satta istibra'i ya bashe ta aure ga wani don kar ta zauna haka nan sai ya bashe ta aure ga wani to da ya bashe ta aure ga wani ta haihu to kun san dai shi ɗa ne bai bauta ko ɗa ne bai bauta gare amma ɗayanta bayi ne na to amma in ta zama ɗaya ta zama ɗaya bayan mutuwa ta yi to za ta zama ɗaya tare da wancan ɗaya nata ko na can wancan gida na harko ko na baya saboda su ci albarka haihuwa gane ku? Hmm. tun da uwarsu ta zama ɗaya yanzu su ma su bi ta hmm, sun zama ɗaya hmm. suna yana iya sa su yi mai hidima amma uwarsu ta zan gwaggwan ita ba a taɓa ba a sa ta sannan yana iya kai su wani wuri su yi aikin ɓadigo a kamai kuɗi shi a galla hmm. ya ci riba dama gallatin riba ke wa kullu ma asqatahu mimma yu'lamu annahu waladun fa hiya bihi umm duk abinda mata kuyanga ta yi tassariyar ma'ana ta yi ɓari wato min ma wale ma'annan wale da in dai ana gano ɗana ko da kamar ɗan ɗan abin ga yake kamar ɗan ɗan ƙadangare kun an ce an samu yin ɓari sai mata su ce ga hinan ko siffa ɗan adam ya yi kama da mutum amma bai zan mutum to in dai ana gane mutum na ɗana ko ɗaya ya ce mutum ne ba jini kawai ta tusuwa ba a'a halittaccen mutum to fahiya bihi umu walad to ita ku yanga ta zama umu walada saboda wannan haihuwar da ta yi wannan barin ma ya ja mata alheri Kuna tare da malam ko Ya ce wala yanfa'uhu al'azlu wala da waladaha wa kara bil watr idan sai idin ku yanga ya ce ai shi azalu ya azalu ya azalu ba haka wanga ciki da ta yi ba nashi shi na ba sai eh, jayayya ta kai gama alkali sai alkali ya tambaye ce to kai mallam shin ka kusance ta ko ba kusance ta a lalle ya kusance ta amma azalu yake to wannan maganar da ya ba ta amfani ne ciki ya tabbata nashi fa'inid da a istibra'an amma in ya yi da'awar tsarki istibra'i lam ya ta'aba da wanda bai shahe ta ba bayan shi ya ce to ni ban yadda da wanga ciki da ta yi ba ba na wana ba a ce to ga ta malami addalin da sai ce a ah, saboda ta yi istibra'i da ta yi istibra'i bayan istibra'in nan da ta yi tsarkin da ta yi ta yi haila ta yi tsarki ya ce bai koma shaharta ba don haka wanga dai ɗan hanya na tuntuwa ta yi inda samu shi ta yi wata hanya ba gare ni ba to a wannan mas'ala lam yalhaqa bihi ma ja'a min walad to wannan abin da ta zo ba zai ilhaki gare shi ba za a riskar da shi gare shi ba a ce ɗane nan hmm? eh, sai a ji a yi tisba eh, kaga wancan lokaci istibra'i dai shine mace ta yi haila ta yi tsarki shine amma wani cewa kenan ba ta da juna biyu yanzu ko sun hala abdullahi suna da samun ilimi technology wanda ba ma abin gaba har da caza za su yi ai ɗane na saboda ƙwayoyin jininsu iri gudana amma mun ce eh <laughs> in ya ke da arabi da shi ko <laughs> ya ce ni ban yadda da technology a ce wannan fasaha ta ku ta zamani ni ban gamsu da ita ba a koma ga nassin risala a min hukunci da nassin risala kafin almanin launin ko kai alkali in yace to ina an ka samu wanga tas gwana a ni ka ga ta malam ban gamsu da cewa don babu cikin littafi na ganin kana bari ne ko ko ba za ka bar shi ba eh. ai shi kin yadda na yayi in ko mutum ya kiya sai ya ja ma hadisin kiyawa shi <laughs> amma ai abu ne wanda ana iya fahimta ilimi ya ci gaba gashi gashi gashi gashi ga hinan ana zuwa mace mai ciki sai a ɗauki hoto a kwatanta cewa ana ganin cikin nan wata kaza na kuma zuwa lokaci kaza ake tsamanin ta haram kuma sai gashi sai a dace duk da cewa wani lokaci ana samun ba a dace ba sannan masu focus suna iya cewa ana ganin gobe fa buda za a yi kura za a yi ko ruwan sama mai nauyi za a yi na yankin argun ko jihar kano kuma sai abin ya faru ko su ko a hararo cewa a hararo cewa ana ganin rana za ta yi kusufi ko wata zai yi kusufi kuma sai abin ya za haka nan saboda ilimi ne ya hango ya hararo wannan ba bokanci na ba duk da ana ta likita bokan turai ba dai ba bokanci na yake to wallahu alam eh, yanzu kun ga saboda lura da wayannan abubuwa na zamani akwai masallatai cikin ƙasar ga waɗannan an kace kace ana son a ɗora ma a wurin da yake a masallaci ce to muna son a kamo ne tas babu sida babu abin ga eh, mai sunan ciwon nan mai kama yara sikila sai an kamo ne shaidar babu su domin mi domin ba musu mu haɗa mace a masallacin ma ɗaura aure tsakanin mai s da wadda ba ta da s domin zai cutar da ita sannan ba mu son a samu sikila AAAA a haɗe sauri guda ko? ASAS ko? Eh, to muna gudun haka nan a wahal 'yan yaran da za a tawa su zan ba lahiya suna ta makare. To kaga in kace ma limamin nan to mala liman ina hujjar ta sai na kawon gatas sai ya ce to ilimi na ka hakan. Eh. ka yadda da akwai ilimi ko babu ya ce ina eh, yadda akwai ilimi amma ni dai a ɗaura mai aure na haka nan saboda babu wannan sharuɗan cikin littafin Allah a sunan manzo eh kuma shi yadda ya sha magani Mm. ka ji biyar wa ya ce a to wannan ciwo ya jiya ga jiki ne kuma in za a yi ma operation ko za a in likita ya baka ya baka shawara ya ce ka sha magani kaza da kaza in ka ce ban sha akwai mai matsaka <laughs> Allah ya sauka to to akwai dai hanyoyi na zamani waɗanda ana iya gano cewa ɗan kana ko ba ɗan kana ba hmm? to ai ta ga shi ko ilmul kafati can ga shari'a tsakanin kuyanga da ɗanta na aka yi amma tsakanin ɗaya da ɗanta ɗan ɗaya ba a yi mai ilmi ba amfani da ilmin kafa gare shi kamar da mai askari waje eh, ko ana jayayya ana gardama akan wato miji yana shani mai daga da ɗan gaba ba ɗana na ba to ba a bido malaman alkafa a ce kai ku gaya mana shin ɗan gana shi na kuma ku dibi kamar ne ku gani ba amfani da shi amma in ku yanga ta aka jayayya misali tsakanin wanda ya sai sheta ya sai sheta da ya sai sheta ta ce ta istibra'i ko kuma an ka aje ta an ka ce ta istibra'i da ya sai suwa shi ko wancan da ya sai tunda ta istibra'i sai ya hulɗa da ita sai ta zo da ɗa ta haihu ko ɗa ko ɗaya to sai an ka ce kai amma ko ta yi sauran haihuwa wata shidda daga sai ta wata shidda ba kwana ta ba sai an karo lokacin jayayya wancan wanda ya sai ta na farko ya ce a ai da ciki ya sai sheta don haka shi adda wannan abin da tunda dan baiwa dukiya na ko dan baiwa dukiya na sai a tadda ciniki in an yarda shi adda sai a tadda ciniki shi ko wannan ga arziki ya samu tunkiya ta ta haihu ko akwai a ce hina yadda ya rabu da ɗan munzuru ɗan rago in eh, akwai istibra'i eh ba amma in an ka ce istibra'i ai ba abu na boye ba wanda labari na za a ba su an faɗi an ce an yadda ba yana yawa ba ai ba Hmm? Mm. Mm. Ah. ga abin da shahi ciki da koyon gada ɗaya duk wato akallul akallul hamni wata shidda amma an ce in ya zan da ɗan saura kwana biyar duk ana iya a same shi idan kwana biyar na ga wata shida kwana biyar sun ka ana iya a haihu wata shida ba kwana biyar an gane ko to kaga inda an ka samu rikici aka samu muhawara tun da ɗan ɗan baiwa ne to ana iya samu wani mallami masani sai ya dibi ɗan jaririn nan sai ya dibi alhamdulillah sai ya ba da fatawa ga ilimi ne aita aiwon gada na zaiduna saboda ya kama da shi ko ba a gaga fuska ya kama ba yana ta kai horoton gama da ganin horoton ga an san dan zaiduna ko kuma horoton hannu ko na kafa ko ya dibi wani abu dai na siffa ya yi hukunci ne ko ya ce a ba na wancan na ba na wangana na biyu da shi ya fi kama Da kun ga tun da koyan gata ana yin haka shi an matsayin test din da aka yi amma test din da aka yi na zamani da koyan ga da ɗaya duk gudana kun duk gudana wallahu alam um, wala ya juzu ko wala ya juzu itiku man ahata dainu bi mali mutunan da shi ya kewaye dukiya ce to bai halatta ya ɗaya wata koyanga ko ba an gane in kana da bashi kana da bashi hakkokin mutane ga dukiya ta bawa ko bayi ba ka ta ka yi kundumala ka ce ka ɗaya wata bawan nan ko bayan nan su zama ɗaya ko ba shi na nan musa gare ka a ka bari a sai da wannan bayan ko wannan bawa a biya bashi Ba haka ko ka yi bai yi ba shari'a za ta tadda wannan aikin da mutum yi wala ya ji zan aiki ko man a haɓa dainu bi mali wa man a ta ƙaba da abdihi wanda ya ɗaya wata sashen bawa ne da ya sha iska sai cin bawa ne na ɗaya ta rabinka rabinka ya zama ɗa ko rubu'inka ya zama ɗa ko sulusinta ya zama ɗa to akwai rabin yanci halar eh akwai rabin ɗa babu rabin ɗa to da mutum ya yi haka ya buɗe ƙofa ga wannan bawan nahi na zama ɗa don shari'a ta ce istutin ma'alai a cika mai sai alkali in magana ta kai alkali sai ce to mun cika ma wannan magana da kai yanzu ba wannan naka kotu ta hukunta cewa ya zama ɗa gaba ɗai an gane ko eh, shi ya buɗe koha. na an ka an ka don haka ya rera waka an yi mai amshi an cika eh istutin malai wa in kana li ghairihi ma'ahu fihi sharika in kuma bawa ne na tarayya da shi da wani addabawan sai ce ni dai na dan na dai wata rabona ba daga yau rabi aggaran cikin ka na dai wata nawa rabi ko sulusi aggaran na dai wata na sulusi to haka kai to sai alkali an magana ta kai ga alkali kun wima alaihi nasibu shariki sai a kimanta sai alƙalin ya ce to ba wannan yana nan sai aka ce ba wannan yana miliyan ɗaya sai a ce to yanzu ka ɗaya wata dubu ɗari biyar naka to yanzu ka biya dubu ɗari biyar daga aljihunka don ba wannan ya yi da zama ɗa a eh, ta'a ni kan ban yadda ba a ta'a ba kai ce ka ɗaya wata rabon ka ba to akwai rabin ɗa tunda babu rabin ɗa kana son bawan ga ya zama ɗa to ga hanyar da za a bi matukar da yana da dukiya ko tukunci dai za ta yi kuma dole ya ɗauka sai ya kawo dukiya dole dole dole sai a biya wancan shi kenan shi tun da dai bai ce ya ɗaya nashi rabo ba shi kenan sai a biya shi sai bawa ya zama cikakken ɗa an gane ko to bi kimati yau mai kama alaihi kuma kimar da za a amfani da ita ran da za a kima ran da za a kima ran da kotu za ta yi kima sai a ce yanzu bawan yana nawa ina masanan kasu na yan kasuwar bayi ina dillallan bayi bawan ga ku yi mana kima ta yana nawa sai ce lalle wanga bawa tun da lahiyayye ne lahiyayye ne ba rakwakwabe ba marar lafiya ba yana iya aiki to lalle ba wannan yana kaza ko kaza ko kaza Ya ce to kotu ta ɗauki kaza cikin kimar da zuwa wa ataka shi bawan ya zama ɗa fa in lam yujad malun fa in lam yujad malum, baki ya samu shariki rakika ashe wanda bai da wata dukiya undun bala ɗaya na yayi ko kuma kuna bakin wake ga shi shi ɗaya bai da wata dukiya rabin bawan nan na agare shi amma ya ɗaya ta na sharabu kotu ta yi bincike yana da wata dukiya ƙauye wadda za a aza mai rabin bawan nan ya yi da biya an ka lalaba ko ina babu haka nan yake sintir in ji mutanen ƙasar gabas ba ya da wata dukiya to yanzu sai a rabu da shi bawan nan yana rabi ɗa rabi bawa wancan abokin tarayya ne ya ci gaba da riƙe nashi nashi rabo an gane ko shine ya ce fa illam yujad malum baki baqiya hamu shariki hakika kun ga irin wanga bawa yana ta haya bisa kasa rabi da rabi ba to yanzu wancan da adda rabi ne in yana son a yi mai aiki a mai hidima ya za a yi a yi takin heda ko wata rana shi wa kai ne aiki wata rana yawa wancan A da hutu sai ya yi to ko kuma a ce to in ya ta bida sai ya kama wannan rabi shi ko ya rike rabi tun da shi rabin lana? sannan in zai daura mai fansa in bai yanta saboda Allah sai ya ɗaura mai fansa ya yi mai fansa ce a to wannan rabon nawa ka kawo kaza in ka kawo kaza shi ke na ɗaya ta ka zama ɗa sai ya samu kanci eh eh fa in lam yujad malum malum eh ai shine fa in lam yujad lahu malum in ba a samu dukiya ta wannan bawan ba eh, ta wannan mai gidan ba wanda ya ɗaya wata rabo ne eh, an gane bambanci amma duk ma'ana guda ce A fa'ilan lam yujad malun ai bai yi a ce babu dukiya gaba ɗaya ga kowa da kowa ai shi wannan na haka magana don haka ana gane haka aka ne ko ba a ce lahu shi yasa a wata riwaya wani kwafi na wannan risala akwai lahu wata riwaya kuma babu lahu wa man masala bi abdihi musulatan bayyinatan duk wanda ya yi musula ya yi mugunyar kama ga bawa ne wato kuma abin ya zo bayyane min kata ijari hati, ya kace mai wata gaba kamar hannu ko kafa ko harce ko kunne wa nawahi da makamantan wannan to a ataka alaihi shari'a ba ta son a wulakanta dan adam don shi na bawa to akwai bakin iyaka da shari'a ta ba mutum dama na yin ladabi ga wannan bawan nashi in ya wuce wannan iyakar to shi kenan shi ko hukuma ta shari'a ta hukunta shi wai saboda ya mai laifi ko ya ji takaici ne sai ya samo yuka yanke mai horse ko ya tace mai kunne ko ya tsage kunne shi ko abu mai kama da wannan to da shari'a ta samu labari aka kai gaban kotu sai kotu ta ce to kai ba mun ɗewata ka shari'a ta ɗewata ka zama ɗa an yi sai da ƙarƙashin wancan da ya mai mugun ya kama eh eh ah, tun da ya zama ɗa ya zama ɗa ai shi kenan ya samu yancin kai ne kamar kowa ba ƙarƙashin kowa yake ba ya zama ɗa illa iyaka abinda za ka iya cewa to an san in mutum ya ta bawa in ya tsewa ta da kai ne ya zan waliyin wannan bawan bawan ya zan maulahu to shi wanga da kotu ta ta ya zan maulahu ko bai zan maulahu ba shi na haka tambaya ko to kai yanzu kana ganin mutunan da an karaba shi da mugu mugun mai gida kuma ana koma mai sai karkashi ne eh ina ganin sai zai zan maula li jami'il musulmi ne zan wali musulmai gaba ɗaya waliyarsa ai da sarki da da sarki da hukuma da jama'a musulmi duk abu gudana eh to amma dai ba mu karanta wannan a wannan wuri ba ba mu karanto shi ba wagga tambayar da kai babu taurin ba amma lalle shari'a tun da ta raba shi da mugu da wuya ta mai sai karkashi ne kuma ya tsira daga mugunta kuma a kuma mai sai lokaci ya yi ko mu kara akwai lokaci ko to har yanzu dai bayanin bauta ne wa man malaka abawaihi wanda duk kaddar Allah ta sayan mallaki uwaye ne uwa da uba sun ka zan bayi ga hannu ne ko ya yi, ko kyauta hanka bayi ko sadaka hanka bayi bai ko ya yi. to da ya mallake su aw ahadan min waladi ko ɗaya daga cikin ɗaya ne aw walada waladi ko dan dan ɗa ne jikansa aw waladi banati ko ɗayan ɗaya ta mata aw jaddahu ko kaka ne aw jaddatahu kaka mace ko kaka eh, namiji ko kaka mace aw akahu li ummin ko kuma ya mallaki dan uwa ne li ummin aule abin ko dan uwa li aw aulahuma jami'an ko kuma yan mallaki dan uwa ne wanda uwa guda uba guda to duk waɗanga da malam ya faɗi a taka alaihi sun zama ɗaya da ya mallake su sun zama ɗaya ba zama su yi bauta karkashi ne uban mutum bai bauta karkashi ne ɗa ne hakan jika ne hakan dan uwa ne hakan kun ga shari'a tana girmama zumunta nasaba da ƙaraba suna da muhimmanci saboda haka babu wanda shari'a za ta yarda a ce uba ne bawa ne na ko ɗa ne ya zan bawa ne na ko ɗaya ta ko ɗan ɗa ne ko ɗan ɗaya ta ko kakan shi ko kakayarsa duka shari'a ba ta yarda su yi bauta ƙarƙashin mutum ba an gane ko to kaddarorin Allah suna iya sa wannan tafarutan a wancan lokaci sai ya zan ko yaƙi aka yi ga misali a yaƙi shi ɗa suna nan ɗa ila matsalar yaƙin na bata shahe shi bata sa ya faɗa hannun kahirai ba amma shi uban ko uwar kahirai su kama su sai da su matsayin bayi to ya za a yi kaga yana yi wa ya ta so bayi shi sawo su da ya sawo su sun zama ɗaya haka nan ɗayan mutum yana yi wa abokan gaba su kama su kai suwa sai suwa ko yan uwan shi to in kaddara Allah ta nufi ya ta ya sau waɗannan yan uwan nashi sun zama ɗaya ba su zama bayi ƙarƙashin shi kuma shari'ar musulunci ta faɗaitar da mutum ya yanto uwaye ko yan uwa daga kangin bauta kai ba ma ba ma yan uwa ba duk wani musulmi da a cikin bauta to yana da lada kaji a ce kai kokari ka fanso shi ka taimaka ya cikin bautan nan don alkur'ani sotul baladi Allah ya ce fakku raqaba aw yau min zi masu gaba. yatiman za makara ba to kaga ai fakkura ka badin nan an fassara shi da falakata falakata hamal aqaba ko ya tsallake aqaba ya ya hau tudun mun tsira wa ma adraka mal aqaba kaga to kai ko ka san ku abinda aqaba me ya sanar da kai aqaba sai aka fassara aka ce fakkura gaba to mi malaman malaman tafsir sun ka fassara fakkura gaba kwance wuyan bauta shi ne yanta bayi kenan mutum ya sa dukiya ta wajen tsawo bayi a kwance su kaga nan ba aya tana magana ma uwaye ne ko uwa ne ba bauta gaba da yake ma ina ta ga uwaye shi ko yan uwan min bi aula to waman ta taka hamilan duk wanda ya ku kuyanga mai juna biyu to kana janinuha hurramaha to dan tayin nan da a cikin ta dan jaririn da a cikin ta to shi ma da ne tare da ita an gane ko eh tun ka hai a haibai tun da dai uwa ta ta zama daya shi ma ya zama da hmm to mu tsaya nan wala yu'taku fi riqabil wajibati man fihi ma'anan min itiqin bi tadbirin aw kitabatin aw hima wala ama wala qata'u yadi wala shibuhu wala ma ala ghayril islam to ku sani ga shari'a duk lokacin da an ka ce tahariru raqaba tahariru raqaba dai wata bawa ko koyanga to ka sani duk wanda adda duk raqaba wanda waje ba ka fara ta rantsuwa ko ta azumi ko abin da ya kama da wannan to ba a yanta man fihi wanda ciki ne akwai wata ma'ana min itikin na ɗaya wuce bita da birin ya ya zan dabbari ne baka tato eh, tun da dai na yi rantsuwa bari in yanta ba ga dama dai mu dabbari na yana jiran sai na mutu to yanzu na yanta yanzu a'a wani dai za ka yanta wanda a cikakke haka nan wato umu walada tana jiran mai gida ya mutu to sai ya rantsuwa ko kuma ya sha azumi da gangan bai ta to ummu dadi nan na da yauta ta a wata dai wadda ba ita ba cikakken baiwa ita za a yauta an gane ko wala amma ba yanta makaho wala aqatawul yadi haka nan mai guntaccen hannu wa shibhu da makamantan. wala man ala ghairil islam haka nan ba wanda ba musulmi ba ba yan tashi wajen kafara ta wajiba Hmm. ba a yanta shi ai rakabatun mu'mina A tahriru rakabatun mu'mina saboda ka sai bawa ko kuyanga wanda abu sahihi ake so lahiyayi kuma musulmi kuma kamilun riki bawa kinni wanda yake cikakken bawa shi ake ɗauta na eh cikin a'a ai su da uba da ɗan ɗaya an ce da zaran ka mallaka nan take abin ma ba sai ya ja lokaci ba suna bauta ga hannunka ba su bauta karkashinka da ka mallake su sun zama ɗaya kaga ina aka jiran sai an yi rantsuwa a ɗewata su ina ba sai an kai can ba eh hmm. Hmm. Hmm. To, eh, kasan shari'a tana hukunci ga abin da ya zo ga hannunta da a ce ɗan boko haram ko ɗan kidnapping ya kama mutum ya bautar da shi sai abin ya zo gaban shari'a shari'a za ta wace wannan abin in ma fansa ya basuwa shari'a na an so mai kuɗi ne ta ce sai an mai so mai kuɗi ne don baba na balle a sai sai to amma wanda a can cikin daji yana ta'addanci ne yana kama mutane yana yana hausa fansa gare su bai zo hannun shari'a ba kaga a wurin Allah wannan mutumin ɗana, ba ba na ba wanda an ka su to amma ga zahiri tun da gashi aikata ya ji ga jiki ne yan kaga dai ya riga ya yi wannan radadin da wannan ciwo na sai sai ko kuma an san hansa gare shi ko ga yan uwa ne ya ka gane abin da ka yi ko akwai hukuncin Allah hukuncin Allah yana nan rubuce duk wanda a ɗa haramun ne wani ya sai sai ya amshi kuɗi akwai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hadisi kudusi ne Allah ya ce shi zai jayayya shi zai husuma da mutane guda uku ran tashin kiyama shi Allah ya mai gabatar da ƙara da kai ƙararsu kuma ga kai ne kuma shi ga hukunci shi alkali shi lawai mai gabatar da kara ko prosecutor ta gane ko kuma shi alkali to wannan yanzu yana da mahita inda zai zai kubcewa to cikin su akwai man ba a hurran fa akala samanahu wanda ya sai da da ya ci kuɗi to don haka wannan abin da suke yi na ta'addanci da kashe mutane ba ƙarƙashin shari'a na suka yi ne ba ƙarƙashin zaluncin suna suke yi

um, akwai man mata alaihi saumun sama anhu waliyu akwai hadisin wannan hadisin ya nuna wato in mutum ya mutu ana bi ne shi azumi waliyansa na biya masa akwai wani hadisi da wata mata ta ce mahaifiyarta ta mutu ana bin ta azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu inda bashi na wasu mutane ga bin wannan mahaifa kina biya ko ba ki ba sai ta ce za a biya sai ce wa dainullahi a haƙu bil wafa bashin Allah shi ya cancanta a biya fiye da madanin mutane to amma duk da wayannan hadisan da yawa da suka zo game da ramka ma mamaci azumi ko kuma in ya mutu bai yi aikin hajji ba a yi masa Ah, ibn umar tun daga sahabban ibn umar da shi da wasu har zuwa ga imamu na malik kuma suka ce a ah, to waɗanga hadisa ai aya ta shahe su don Allah ya ce wa Allah ya salil insani illa ma sa'a eh, mutum ba wani aikin da zai zo mai na lada sai wanda ya aikata da kai don haka ashe wagga aya ta shahe awa wani sallah ko a wani azumi ko a mai hajji don haka sun dogara a kan wannan suka ce don haka in dai mutum ya mutu ana bi ne bashin wani azumi ko sallah to ba za a yi masa ba shi kenan sun haɗe Allah ya san dai ya kasa yi bai yi ba har ya mutu don haka wannan tsakanin da Allah Allah zai yane shi amma in ka ga mai bidat cewa yana son ya ranka kuma ka ba shi dama ya ranka ma Allah tunda akwai hadisi sai ka ba dama ba da Allah ya karba eh? wa anna sa'ayahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa to wasu ta sun kai wannan aya ba musulmiya na takalmi ba kahiri na takalmi <laughs> an gane ko waɗanda ga son su tabbatar da rankon azumin sai suka ce ayan nan ba a kan musulmi ta ne wa Allah ya salin insan illa kahiri amma shi ka musulmi in an yi mai aiki yana zuwa gare in an yi mai sadaka tana zuwa sadaka aiki na ibada na na jiki ko kuma na dukiya amma waccan fatawa sai ita ibn Umar da sai Imam na Malik suka ce aikin eh, dukiya sadaka shi yana zuwa amma aiki na jiki bai zuwa kun tun da sabani ne in mutum ya nace yana son sai ya ranka azumin da dan aka min nan wani ka bari ya ranka Allah ya karba na'am eh da ciki in yana da yana shan nono an ka ɗaya wata ta shi ma ya bi ta ya zama ɗa eh na a cikin shawal to gaskiya wanda ake bi rankon azumi na farilla abin da ya fi kyawa ya ɗauke wannan nauyin ya ƙoƙari shiramka shiramka shi maimakon ya yi fila ko ya yi wannan azumi na sittin shawar amma kuma in da yake ramko ba a ƙayyade mai lokaci ba in ya ce to shi dai shina son kada wa dama ta huce shi shina son shi sittin shawar ya yi ana fatan Allah ya karba eh eh Allah zai tambaye shi don mi da mai ranka azumi Allah zai tambaye shi ya ce mi da baka kai sake baka ranka abin da muka banta ba nan mun ka tsaya ko? to alhamdulillah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abin nan muka karanta daidai Allah ya ba mu lada ya amfana da mu da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh